kabara. Ah, an dade ana yin shari'ar nan shekara ɗaya da wata biyar kenan. A ah, yau aka yanke hukunci kuma kotu ta same shi da laifin da aka zarge shi da shi na batanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Ah, an caje shi akan cewa ya yi kalamai na batanci a wazuzzukan da yake yi to su mu masu gabatar da kara a madadin gwamnatin jihar kano mun kawo shaidu guda hudu domin mu tabbatar da ya aikata wannan laifi shi kuma ya kare kansa a matsayin wato shaida kariya daga baya aka ba da jawabai na rufe shari'a kotu ta amsa ta daga zuwa hukunci zuwa yau to dukkan abin da aka zarge shi da shi guda hudun nan na kalaman batanci da aka ce yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kotu ta same shi da wannan laifuffuka kariyar da yace ya bada kuma kotu bata amshi wannan kariya ba ta ce bai kai ga kariya ba saboda haka ta same shi da laifi kuma a doka wannan laifin da ya aikata har an mutum aka same shi da shi a hukunci na kisa ne to kotu kuma ta tabbatar masa da wannan hukunci na kisa a kansa Haka nan kuma kotu ta yi wasu umarni ga gwamnatin jihar kano cewa na farko littattafan da ya gabata a ma kotun kusan su ɗari biyu, lokacin da yake kokarin kare kanshi kotu ta kwace su kuma ta bada umarni a kai su ɗakin karatu na jiha domin mutane su amfana na biyu ya bada umarnin cewa 'yan jarida gidajen watsa labarai a talabishin ne ko rediyo ko kowane kafa ta watsa labarai ba bai amince nan gaba a dinga saka wa'azuzzukansa ko karatuttukansa ko kuma hotunansa ba ya yi hani ga wannan ya ba da umarni kuma duk wanda ya yi gwamnatin kano ta ɗauki mataki a kansa na shari'a a kama shi a yi masa hukunci na uku ya yi hukunci a kan cewa masallatai guda biyu da yake amfani da su yana yin wa'azi a rufe su har sai lokacin da gwamnatin jihar kano ta ga ya ga wanda ya dace a yi da waɗannan masallatai wannan shine hukunci a takaice da kotu ta yi a yau